Taron wadda aka gudanar ƙarƙashin kulawar ƙungiyar NSRP mai rajin wanzar da zaman lafiya a Najeriya, wacce hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Birtaniya DFID ke lura da ayyukanta, ya ji hankalin kafofin labarai na cikin gida kan su guji sanya duk wasu tallace-tallace ko ma saƙonni da ka iya barazana ga zaman lafiya a cikin al'umma. Baya ga haka mahalarta taron sun nanata bukatar cewa manajoji da editoci su ƙara ƙaimi wajen tace labarai da rahotanni a kafofinsu musamman ma kan al'amuran da suka shafi zanga-zanga ko tarzoma a matsayin wani hakki da ya rataya a su na tabbatar da doka da oda a cikin ƙasa. sai dai taron ya lura da kyau kan yadda wasu kafofin labarai ke wasarere da haƙoƙin ma'aikatansu lamarin da ke sababa rashin kiyaye ƙa'idojin aikin jarida a yayin ba da rahotanni ko shirye-shirye a don haka mahalarta taron suka ja hankalin mamallaka kafofin labarai da manajoji game da buƙatar kula da walwalar ma'aikatan jarida yadda ya kamata a hannu guda kuma taron ya zaburar da hukumar kula da kafofin labarai ta najeriya nbc ta daina sako-sako wajen ɗaukar matakin hukunci kan kafofin da ba sa mutunta ka'idojin yada labarai a ƙasar. Malam Bashir Muhammad Bashir ƙwararren ɗan jarida ne da ya shafe shekaru da dama yana aikin jarida, sharhi da kuma rubuce-rubuce. Ya yi tsokaci game da ƙudurorin da aka cimma a yayin wannan taro. Shi aikin jarida kamar yadda shahararrun masana jarida suka faɗa irin su Brock Club da Walter Lippmann sun ce idan kana ɗan jarida duk abin da ka san in kai zai zama matsala ko a dalilin ba da labarin ka rayuka za su salwanta ko waɗansu za su samu matsala a rayuwarsu to za ka iya aje labarin a gefe don shi zaman lafiya kamar yadda suka ce shi ne ginshikin kowane irin ci gaba da ake samu a duniya kuma babu wani bukata ko ta mulki a demokradiyanci da kowace irin gwamnati da za ta wanzu matukar 'yan jarida ba su ba da kyakkyawar gudunmawa wajen wanzar da zaman lafiya ba kuma akwai abubuwa da yawa wanda masana suka yi ittifaki da cewa tunzura jama'a ko tsoratar da jama'a a cikin zukatansu abu ne wanda iya zai haddasa matsala a cikin al'umma don haka ko yaushe 'yan jarida ya kamata su aiki tare da bin ka'idojin nan na aikin jarida domin a wanzar da zaman lafiya masu tace labarai su tsaya su yi nazarin labarin da sun san in sun sake shi yana da illa a cikin al'umma don haka kokari ne ko kuma wani kalubale ne aka ba su kansu editoci da su kansu waɗanda suka mallaki kafofin yaɗa labarai a kullum su daina duba su a su duba cewa public service ne suke yi aiki ne na jama'a duk kuma wanda yake yin abu don jama'a ya kamata ya duba abin da yake ne zai amfani jama'a ba wai shi abin da zai amfani shi a karan kansa Malam Bashir Muhammad Bashir kenan masanin aikin jarida da fasahar yaɗa labarai a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria